نبي والتشكيك وقسم ثانية شين وأصحاب بعيش بكو إيه، وأصحاب السؤال وأصحاب السؤال دي الذين يقولون إنهم نصارى يؤمنون بأسفار العهد القديم فنين إيماني ده tsohon alkawali littafin Musa wa bima ja'a fiha tunda tsohon alkawali yana tare da sabon alkawalin wa yaj'alunaha ضمن كتابهم المقدس الجامع لأسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد إن صدب على الشكل أو كي مغنى رجمه to je mu yi magana za a ja nemo ko waya nemo mala bakar ka nemo tsohon ajiyanka sun ga baka na kai na san kai kan da kana nan nan kuma fa mallam bello ma akwai ka nema kuma eh ina dan bannan Zauna kai ne mai mutum kai ne mai ni ba na gani sosai na nemo amma tsakani da Allah ɗari da goma sha ɗaya tsakani da Allah a lokacin a kuna ka da wata da ɗari da goma sha ɗaya kai to na ganki da safe ma dai kuma gashi yanzu ina nema ya bata subhanallahi انظر oh ba ta yi ba ni ne ban tsaye eh to ta yi kama da rana ta yi gaskiya ne da alama aure ka gan shi nan ka nan ba an ce na tara ba Ikirau hadan an-nass min al-isha min al al-ashirina ana ta kiristocin su je su duba min sifirin lawaya ta gan ka kakka dora kan ƙurani sai ka gani shi ma ba a bunto ba ga tara nan ba to na na ne ka ne saboda kana da murya mai mai zulu ita in ba za ka iya ba ji a nemo igala shi kuma igala ba hausa sai ya tilawa na. to tsaya tsaya daga nan kaga ina cewa wa kullu insani sabba abahu aw ummuhu fa innahu yuqtalu kada sabba abahu aw ummuhu damuhu damuhu alaihi eh nan me yake dukkan wanda ya zaki mahaifinsa ko mahaifiyarsa za a kashe shi gama ya zagi mahaifinsa da mahaifiyarsa alhakin jininsa yana wuyansa eh, mata kun ji ko babu ruwan ku da mu ina naka bible din dukkan ku ce kwai ne mu ai ya ji ku to me tambayan da take ba suna tambaya ne ba don me eh, musulmai suke irin wannan hukuma ba ya za in kai bagano ya za ta a kashe ka kuma an ce addinin musulunci mai rahama ne kuma an ce kaza an ce kaza saboda ku yi wa duniya bayani ta ce aha duk addinin da izo daga sama haka yi ku ba ku ba mabiya eh, Yesu ba ne ba to a cikin littafin Yesu akwai tsohon alkawari na annabi Musa Tauratu kun ɗauko shi kun haɗa shi da cikin littafin ku a matsayin littafan guda biyu da na Musa da na Yesu duk masu tsarki ne to kun karanta na farko idan ba ku sani ba gashi ga wurin idan kun sani kuka ta in kuma kun sani me ya fasara wuri. sake karantawa dukkan wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa za a kashe shi gama ya zagi mahaifinsa da mahaifiyarsa alhakin jininsa yana wuyansa shi ke na ruwan ba kan gado murɗa kaga ga guda ɗaya nan kaga na fita ne ba da umar ina naka duk kafi ko kakule kakule sun yi tashi na san nashi da turanci yake yi hmm? je ka maza ka sayo naka eh ban ji ba wanne ne to wannan larabci ne to ai ba su da bambanci idan aka ce aya da turanci za ka same ta haka in aya da fulatanci za ka tadda ita haka aya da yarabanci za ka tadda ita haka saboda kanan in dai aka ce aya daga littafin aka tarjama shi karan kansa turancin tarjama ne aka yi wannan hausa tarjamawa aka yi wannan larabawa wancan littafin aka tarjama tunda in dai wannan na alai musa na Ibrahim da Ibrahim shi aka rubuta ba shine muka ta buga nuniya ba yawa bible ɗin ku ko ka duba ka gani mata ma na da shi ka yallahi kun faɗi warwas eh kai ya da'u bible ɗin take da shi kaga to ku yi shiru a sake tambayota Ha? eh ya yi daidai da cikin ajiyar a addu'a warware wai yanzu da Bible din a hannunku ko babu shi ke da gaba kun faɗi yammacin wanda wanda aka je aka je aka nemo to su ne abin nan ni ga ni ga maka ma ya je ya nemo to saboda kana ka ga nan ka ga kirista yana iya ce maka irin ta muqabbalan wanda yake ce karya ne mu babu ke babu babu nan ma wannan ne yake a gashi in ka in yi mika maka wani rikitaccen bible da baka gane daga ta ani na da nawa wannan dai na wannan ka yadda da shi ce to shi kenan a ciki na gani gashi nan ga lamba. in ka je ka ɗauko ta da fulatanci haka za ka same ta daidai da daidai lamba tara nan ma tara eh, kusan ka kana da shigo kaga rashin sani can tsallaken su malayin haya daga nan har bango Eh, malaya na bayan gaba malaya na abun nan ba amma shi je ba ka nan ku Allah sarki Maka Mala Umar kai ne an magana wanne ne wanne ne ya rubuta ya kafulo ya rubuta neman shi zai ka nemo su je nema ku je nema duk littafin da kuka ga guda biyu ku dauki daya zai saya eh za a sai dama kashi ni na je na sayo ni daban ne eh wanne eh <laughs> zai je duba maka isa bai isa yara mai shi ba duk littafin da ka gama guda biyu kofi iri biyu ya ka ɗauki ɗaya je wannan ka je ka ga da wannan da wannan daidai suke ko ce to na ɗauki ɗaya tun da fuzulu ne sauran ta ma ka je ka yi naka za ku je ai laburare da nashi <laughs> ku je ku yi masa bincike to shi kenan duk wannan dai maganan dai abun da mai ajiniya ya rubuta ta tabbata haka take kuma mun duba mun auna mun tadda abun gashi yadda yake su wa'ina ka ala sarki wallahi na zo wallahi ina da kaza shi ma eh, ina ina da shi shikenan yanzu ina za a tashi sai doka na goma shi ma za a iya ganin sa na amma ba zan je da Allah sa ana da shi ina dan ban doka kada sai ka dinga ɗaukowa ina kirin ka gani ko na sani ma da ban bashi ya karanta ba wanda ana karatu zai fita na tafi dare da shi na goma suka ce wa idza sana rajulu amra'ati in wani mutum yayi zina tare da mace fa idza zana ma'amra'atin qaribihi da mata abokin shi ko na kusa da shi fa innahu yuqtalu azzani wa zaniya to ina zargin da suke wa annabi Muhammadu ina zargin da suke wa al'umma musulmai dokar ko da wannan tambayoyi da suka yi na turawan duniya suka rubuto tambayoyi ina ga su ga littafin su ina lamarin yake wa idza taja'a rajulun ala imra'ati abihi idan mutum ya kwanta da matan baban shi faqada kashafa aurata abihi innama yuqtalani kilahuma damuhuma alaihima kaga su ma akwai kisa a nasu hmm? to da can bayan zaka dawo ba ka ƙara yi wani magana a ka sake wa idza tsaji rajulu na wuce wannan ko na gaba ne da sha uku na yi na sha biyu to وإذا اضطجع رجل مع كنته ما تدنسى يعني فإنهما يقتلان كلاهما كاغد سوما حكم شنزنا شيني قد فعل فاحشة دمهما عليهما وإذا اضطجع رجل مع ذكر اتجاه امرأة كاغل واتي كنا fa'ala فعل كلاهما rijisan innahuma yuqtalani damuhuma alayhima to ina dokokin majalisa da suke nema za su halatar da luwat kashe ba ce suka ɗauko ba kewar ya halatta in mutum na son auren namiji aure namiji in mace tana son ta aure mace ta aure mace wannan in aka hana ah, an ci menene haƙƙin ɗan adam To a addinan ce dai hak kristoci wanda iluwa ɗaya kunje sa kisa. wa idza kaza rajulun ra'atan wa ummaha fatalika radila karanta ne bin nari har kunahu wa iyahuma likai la yakunu radilatun bainakum وإذا جعل رجل مضجعه ma'a bahimati hmm? ban yi ya fi tsanani tun da ban a kona shi da wuta ba ai da amma matsalan abin da janye har wai su ne da buɗe baki suna cewa duniya mai isa ina hujjanku? an ce addinin musulunci addinin sauki a addinance ya za a ce zarafin ɗan adam yace ayya ba ku da addini yanzu kuna yanzu yasa yake ce musu tambayoyin da kuke yi kuna tambayoyin philosophers ne kuna tambayoyin mulhidai wanda ba su da addini ni da a zattauna da ku kuna da addini tunda yaushe za ku zana kuna bin ta tun da wannan tambaya philosopher ya kamata ita wanda dama bai yadda akwai Allah ba to shine zai wuce tambayar kaga nan sai a san irin yadda za a yi magana da shi وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمته متيت هذا الدب فإنه يقتل والبهيمة آه، تميتونها إتما وإذا كتربت المرأة إلى بهيمته إذا ما تتقصن شدب إذا ما تنمى ستارة دكري أني يعني لنزائها تميت المرأة والبهيمه إنهما يقتلان دمهما عليهما شاذعانا وجاء تعرى ينمو